لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير أم اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin goma ga ramadan jara ta dubu da ɗari hudu da arba'in shida ya dace da goma ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna cikin da tsohon wasila ba za mu tafi a yau daga aya ta insha Allah insha Allah za mu ci gaba daga aya ta goma sha hudu فرقم من يقفنا فقد بيان حقوبة لكن القرآن أو في حقوبة لألا مرفتية جي إذا نعين في القرآن ألا تسرق تدام مبينا دليل سفرق والنصورة أدوك شن مفقارة تفسير النهاية من قول محمد بن كعب القرآن wanda ya ba mu labarin abin da ya faru a garin makka dalilin sai sa Allah ya saukar da suratul Ba a akwai riwaya ta biyu wannan riwaya ta zo ta hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya tsare sa da. wannan yin gaba ne za ka gansa a tafsirin Ibn Kasir da ma bisa ban tafsiri manya to wani babban tafsiri ta tafsiri za ka ga labarin nan cikin riwaya, Jabir riwaya da jabu bin abdullah ya ya kawo game da abin da ya faru a garin makka wanda a dalilin da Allah ya saukar da wannan sura suratul fusilat jabir ce qala mala'u min quraish wa abu jahl akwai ranar da manyan manyan kafiran makka wanda akwai abu jahl a cikin su suka suke tattaunawa a dakin taro a dakin da suke zama suna fira قد ثبت علينا امر محمد shi الامر محمد din na famu ya rikice mana gaskiya ba mu gane al'amarinsa ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to anan, nan fadawin ta masun rajulan aliban bishir wal kihanati wa sihiri me zai hana ku samu mutumin da yana da kwarewar bokanci yana da kwarewar tsafi kuma yana da kwarewar iya waka kaga abubuwa guda uku din da ake zargin annabi da yin su da sihiri da waka da bokanci da aka samu wanda ya kware a kan fa ku sai mu tura shi da ya Muhammad fa kallamahu ya yi magana da shi idan ya yi magana da shi tunda dama yana da kwarewa sun ta na bi bayanin min amri kaga kenan zai zo ya same mu ya bayyana mana fahimtarsa wannan fahimta ta shi kaga da mu karba saboda kwararre ne a dalilin kwarewa kuma muka tura shi suna wannan tattaunawa sai uku ba su bin arabiya ya ce ya ce to ai idan ma kuna neman kuna neman wanda yake da abubuwa guda uku din nan wallahi laqad sami'tu shi'ra wal kihana wa sihir ni na saurari ilimin da ya shafi waka da ilimin da ya shafi bokanci da ilimin da ya shafi zuhuri wa alimtu min zalika ilman kuma ina da kwarewa ina da ilimi game da abin da shafi wadannan abubuwa wa ma yakfa alayya alfana kadhalika aula saboda ka in dai na zauna da mutum muka yi magana to zan gaya muku gaskiya wannan mutumin in dai boka ne babu yadda za a samarin bokancin sai ko sai na gaya idan yana da kwarewar sihiri matsafi ne ko zan gane haka na kuma idan waka ce ko shi ma nan ma zan gane saboda suka ce ba ai da ko sai da kanka ma ka yi ikirari kana da wannan kwarewar to kai muka wakilta to kaga nan, an samu mutumin da zai zo ya samu annabi Muhammad um, ya tattauna da shi ya koma ya ba ku amsa shi Muhammadu matsafi ne ko ka ne ko ko mawaki wanne ne ɗayan uku fa ataku saboda aka sai zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam walamma faraja ilayhi amma wannan riwayar kaga ya kai gidan manzon Allah ne ya je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fito daga gida aka ga wancan labarin a farfajiyar Ka'aba ne farfajiyar harami na masallacin Ka'aba kama nan wannan labari na Jabir yana tabbatar da cewa shi Utbah bin Rabi'a ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam har gida ne ya je aika da manzon Allah ya fito bayan sun hadu sai ce ya Muhammad ni ina da tambayoyi gare ka ya kai Muhammad annabi ya ce to an ta khairun an am hashim wai ka fa hashimu ne kai haka kamar kai ne a ce maka ka fi kakan ka fi baban kakanka domin hashimu shine mahaifin Abdul Muttalib sai da aka fara da baban ka kai shi wato shine inda mutum ya san asalin ka to in yana son ya ci mutunci sai ya dauko daga farko da saboda ka sun san asalin manzo Allah don haka sai aka fara da mahaifin kakan shi wai da kai da kashin waye bi kuma bai ba a kira ma ya bada amsa ba an ta khairun am abdul muttalib waye fa alkhairi tsakaninka da abdul muttalib nan ma ba bari ya ba da amsa ba an ta khairun am abdullahi kai ka fi alkhairi ko babanka abdullahi wai tsakanin mutum uku din nan idan ka fi babanka ai ba za ka fi babanka kakanka ba ko in ka fi kakanka to baban kakan ka ma ka fi shi to idan kuwa idan kuwa ka san amsa to ga tambayar da zan maka fa bima tashkuru ali hakan wai don me yasa kake zagin kuma kanmu wa tudallilu aba'ana kace iyayen mu duk batattu ne to kaga kenan ana so a nuna mar idan hankali ne to da shi da baban shi wai hankali yaya baban shi bai riga shi wannan abin ba idan ma hankali ne yaya kakan shi abu da bai riga ba ko ko baban kakan shi hashim ya aka aka samu daga gurinsa wai yana nufin ya fi sauran iyayen iyayensa hankali kenan to shine ba jira ma annabi ya bada amsa ba sai kutu ba su yi ya ce mara fa in kunta ya sata in kana son shugabanci ne Muhammad akad na laka albu yakana duk tutocin mu gaba ɗaya za mu kulla su mu mai da shi tuta daya kun ta ra'san ma Za ka zama shugaba Za ka zama mai mulki tsawon rayuwarka haka mu wa yin kana ba a idan ko sha'awa ce ta mata ta dame ka wannan ma ba matsala na ka ashirar niswa za mu baka mata goma tattar min ayyin banati quraish kuma karka dauka mu za mu zaba maka za mu mata da matan quraishawa ne ko mu dai za ka zaba amma duk inda mutum suke za mu kawo sai ka zaɓi goma shi ke wa in kana bikal malu in kuwa dama bukatar ka ita ce dukiya to jama'a na laka ma tasqafni anta za mu tara maka abin da ka wadatu da shi wa asibuka min ka kai ba kai ka ba ba kai kanka ba dukiya da za mu tara maka ta ishe ka ta ishe ka ma a bayan ka. za mu tara ma dukiya da daga kai har zuwa jikokin ka ba za a samu talauci ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiru wallahi ta kallon bai magana da wannan shine ladabin annabi Muhammad tunda babu shakka ya kamata mu koyi wannan domin za ka ga mutum da ka fara da magana da shi kana son ma ka kai karshe ya dade saboda garaje ba haka bane manzo Allah baya haka idan kana magana annabi shuru yake don wani kana magana yana cewa na'am na'am to ai na'am da kake ka yarda ne in abin da ya faɗa ƙarya ne kace na'am to ka yarda to da kan mutum yana magana ba za ka ce komai ba shuru za ka yi ba ma yana magana tana iya yi kwarai ko ai kwarai din ka yi ne ko don haka idan mutum yana magana kai shuru ka saurare shi wanda yake ce sunnar manzon Allah kuma shine gaskiya saboda duk abin da ya faɗa ba wanda ka gaskanta ba mamaki abin da yake faɗa ma ƙarya ne ba ka da tabbas saboda kai sa dan mutum yana faɗin magana ka daina korafi ko kalma kar ta fito daga bakin ka wannan shine ladabin magana kai shuru in ya gama lokacin za ka auna maganarsa in ta dace da gaskiya ya kai bayani to abin da annabi yake nan kuma yana da riba kwarai sai da batu bin rabi'a ya gama maganarsa gaba daya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ni ma ka saurare ni nan take Allah ya saukar da wannan sura suratul fusilat manzo Allah ya dauko daga farkon ta bismillahir rahmanir rahim hamim ya dinga karantawa Sai da ya karanta ayoyi ko biyu a wannan riwaya ta labarin nan ke nan da ya iso ga wannan aya ba sai mu karanta ni. Mai na hababu faɗu na lantarku musa'ifa kan, masu lafsa'ifa su abin Sai da manzon Allah ya iɗiso ga wannan aya. Haka abin da Allah ya gabato daga farkon sura. na jan hankalin kafiran makka su yadda cewar akwai allah su yadda cewar allah nan ya fi karfin tunanin dan adam allah nan shi ya halicci duniya sama da ƙasa duk abin da ka sani da wanda ba ka sani ba aka yi bayanin yadda ma Allah ya halicci duniya kwanakin da ya ɗauka ya halitta don ya nuna maka ƙarfinsa da ikonsa to idan duk wannan bayanin ba su gamsu ba shi sa wannan ayin ta zo kaga yanzu za a gaya musu za su gane kuransu Allah ya ce fa in a'rabu idan suka bijire fa kuntu Muhammadu ka gaya musu kaga duk wa'azin farkon nan idan ba su gamsu da shi ba to ka gaya musu an zartukun ina gargadin ku sa'iqatan wata tsawa tana zuwa garin Makka mithla sa'iqati adin wa samud ita wannan tsawar. tana kama da kawar da ta hallaka adawa da samudawa mutanen maka sun sani ai annabi yana rufe baki wato wani mutumin sai ya zagora a kuke yana zuwa sai ya rufe bakin manzon Allah ya dafa baki annabi ya shiru sannan ya kama rukunsa na ta da hudu ne dan girman Allah Muhammadu saboda ya san ta ga maganar karshen ta ba za ta yi kyau ba Allah ya ce in sun ki gaya muku ina gargadin ku tsawa na zuwa irin tsawon da ta hallaka adawa da samuda Wuk sai da ya rufe bakin manzo Allah ya ce a magana zuwan tsawa don Allah ka roƙa mana Allah kada a yi wannan kada a kawo wannan ya dinga roƙon manzo Allah ke ni ba abin da nake so da kai a kai a daidai na Kada a ci gaba to manzo Allah a wannan labari sai ya kyale shi saboda ka shi kuma da ya tashi tun da aka faɗi wannan ya roƙi annabi ya tsaya da magana kan zan Allah ya tsaya daga zaurin da tsaya koyi na wasu gida bai ma koma wurin kafinan maka ba to yau ne za su gan shi gobe da shiru bai fito daga gidan ba bare ma ya zo wajen taron ولم يخرج إلى قريش فاحتبس عنه to saboda ka dakin taro sai Abu Jahl ya ce ya mashar Quraish ya ku Qurayshawa manyan ƙurashawa. wallahi ma ma nara utuba illa qad saba ila din Muhammad mu ba muna ganin utuba din nan shi ma da ya fanta shi utuba ya bi addinin Muhammad a dakin taro shi ne ke gani kun san dalili na abin da ya sa na ce ya bi addinin Muhammad abubuwa guda biyu ba mun rabu da shi zai je gidansa ba to da ya tafi gidan Muhammad ya sa aka yi mai girki mai daɗi kaga sharrin Abuja wa qad a'jabahu ta'amuhu abincin da manzo Muhammad ya kawo abba da ya da ya ji daɗin sa to shi nan sai kasa kunne saurare shi da ya gama magana ya gamsu sai kama bin shi in ba dan yana jin shi ba da kun ga shi a dakin taron saboda kai sai kana tare da mugun mutum karfe tsammanin wai a bayan ka kai ma ba zai ma mutunta ba kaga dai fashi yake kokarin ya taimake su amma a bayan shi ba a ma jira uzurinsa ba har an fara gulmansa haka zama mutanen banza yake Allah ka raba mu da su kaga kokarin da yayi amma duk wannan bai gare su ba idan ma aka samu wani aka ce ai sai yi mai kyakkyawan fata amma nan da na ake cewa tunda ba ku gan shi ba to suna nan suna sallah da Muhammadu abinda za mu yi wantsaliku bina idai shine suke cewa to abinda ya kamata dukkan mu mu tashi mu je gidan utuba ku ilai saboda ka sai ka so a gidansu abu jahal sai ce wallahi ya ba ni dai na rantse da Allah kai ba. babu abinda habasaka anna illa anta sabauta ila muhammadi ka ki zuwa majalisunmu saboda kawai ka san ɗari ka koma addinin muhammad wa a jaba ka kuma abincin da muhammad ya sauke ka liyafa da yamma ita ce ta saka kana sai ce yanda shi ma yake gaya wa annabi haka su ma suke gaya shi haka suna jin tsoron domin duk garin makka ba mai kudin shi mai kuɗi ne na gasken gaske saboda ka ana shakkansa sai suka ce fa in kana fi hajatun in kana da bukata jama'a na laka min amwali na ma yuzu ka an tsawani muhammadi za mu tara maka duk irin girkin da muhammadu ya sa aka yi masa wannan sai an yi fiye da gidan shi a gidanka to nan muhammadu ma yaushe yake cin wani abincin daɗi bare har ma amma na shaida to wannan kalmar ta ɓata masa rai fa gadi ba uku kutu ba ransa ya ɓaci saboda magana kamar ɓatanci ne wa a ƙasar ma yake haba ko kuwa ya za ku yi haka ya za ku yi haka ce na rantse ni na rantse ba zan sake koma ga muhammadu ba yace wa laqad alaikum anni min akthar quraish malan in ana batun dukiya ne a garin makka abu kun sani na fito wani daga cikin qurayshawa dukiya to abin da ya faru barin ga muku gaskiya ban ku gaskiya walakin ni ake na je na samu muhammad wa kasastu alaihi alqissa kuma na karanta mai duk abin da muka tattauna na bashi waɗannan shawarwari amma a maimakon ya bani amsa daya kan misali an ce in mata kake so mu tara manzo Allah bai kawo zancen mata ba in dukiya kake so mu tattara maka in mulki ne mu ba gaba ɗaya sai dai kuma magana ce bismillah kawai sai karanta sura kaga annabi ya nuna musu duk wannan abin da kuke babu ɗaya. shi ne ce na karanta mar amma amsar da muhammadu ya bayi gaba ɗaya ba ta da alaƙa ma da tambaya a jaba ni bi shay'in wallahi ma huwa bi shi'r ya bani amsa amsar da ya bani ya karanta min wasu maganganu na rance muku da Allah ba waka ba ne, wala kihanatu ko ba bokanci ne, wala sihirin ba ba ne. ni na sani har ga Allah to amma muna cikin maganar sai aka zo gaban da ni na ji tsoro sai na ji an ce fa in a aradu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud yana faɗin haka fa an fasu bi sai na tashi na rufe bakin Muhammad wa nashattuhu bir rahim na dinga hada shi da zumunci ya dubi darajar zumunci ko da dai addinin mu ba dai bane ya roki Allah kada irin wannan abin ya sako a domin idan Allah ya mutu irin abin da ya samu da adawa to abin da zai faru shine babu sauran shi a duniya domin abin da ya Allah ya ma'adawa da ya tashi hallaka su bai bar maza ba bai bar mata ba bai bar manya ba bai bar yara ba to haka nan samudawan gaba ɗaya an ƙarƙare zuriya su babu su a duniya yau su ma mutanen makan shi yasa Allah yake misla sa'i wannan kaga an daidaita irin azabi an zartukum sa'iqatan misla sa'iqati adin wa sabr to wannan na dinga roƙon sa dan ni da ban yi da ci gaba daga nan nace don Allah magana ta tsaya haka kuma ku dinnan qad alimtum anna muhammadan idza qala shay'an lam yakzib duk garin nan kun sani muhammadu mun san shi in ya faɗi magana to fa ba ta zama ƙarya hukun sani to fa fiftu an yanzu da bikin azab tunda ya riga ya faɗa na ce a tsaya daidai gurin kuma Allah ya ce an zartukum na gargaɗe ku a shi ka gaba ne kadai bane to sai na gane da ku ake don haka da na shiga gida ba fita ina jira in ji yau ne sawa za ta fako a kanku to kaga muguntar da suka yi shi ne shi ma ya kira ba sai ce fa kai to an yanzu da bikum azaba na ji tsoron azaban nan za ta sauka a kanku to shi sa kwana uku ba ku ganni ba don ko ta ko dai tun da ni na ba Muhammadu hakuri ya san samu sauki Balima Muhammad ibn Isha ya kawo wannan riwayar shi ma kitabu sira ala khilafi hadha an-namr ko da yake ya samu riwaya daban-daban shi wannan labari wannan labarin ya samu riwaya daban-daban akwai riwaya da ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai nan ne ya rabu da utubatu bin rabi'a ba Ba ala kulli halin kafin mu ci gaba kafin mu ci gaba abin da ya kamata mu gane shine abin da Allah ya faɗa a wannan aya Allah ya ce fa in a'rabu idan sun bijire ma alqur'ani fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa samud kace ina muku gargadin wata tsawa ta azaba irin tsawar azaba da ta hallaka adawa da samudawa wannan ne abu na ɗaya masana alqur'ani suna cewa na ɗaya daga cikin abubuwa guda goma da suke samun wanda ya da kai ga Sau da kai ta da kai ga alqur'ani ƙin alqur'ani musiba ce ga dana kuma eh, wannan shi na a fili fa in arahu. idan sun kau da kai idan sun bijire Allah ya ce to ka musu albishir kaga kenan wannan ne abu na farko wanda in ya kaurace ma alqur'ani wanda ya ki alqur'ani wanda ya bijire ma alqur'ani to abu na farko shine Allah yana masa alƙawarin azaba daga duniya kuma har lahira saboda duk mutum da Allah ya masa azabar adawa da samudawa to rayuwarsa ta duniya da lahira ta lalace Allah kare mu kuma na biyu dan yana da kyau mu san su na biyu akwai alƙawarin da Allah ya tabbatar gare shi a lahira domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da idan mutum ya kaurace ma Alƙur'ani daga nan duniya to komai dadewa Allah ta ya mai ukuba komai dadewa wannan ba kamar yadda Allah ya faɗa a nan domin idan Allah ya saukar da azabar halaka gaba ɗaya ga mutum yana tabbata idan mutum ya ƙi alƙur'ani amma idan aka saukar da wannan azaba kaga ya rasa duniya ya rasa lahira na biyu shine ya rasa duniyar kadai Allah yana masa haka don Allah ya alƙawarin azaba gare shi wato duk mutumin da ya ƙi alƙur'ani to da sonsa da ƙinsa mai laifi ne idan ka ga ka nisanci alkur'ani kar ma kai jira wani ya faɗa maka kai ne laifi ya aka yi muka sani saboda cewar Allah a suratul sajda wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha Ni Allah yake aka inna minal mujrimina muntaqimu duk wanda za a karanta masa alkur'ani ya kauda kai ga alkur'ani ya ji alkur'ani ya bijire ma alqur'ani Allah yake umma a'raba an hadan kaga kamar nan ma ai abinda Allah yake fa in a'rabu don haka al-i'rabu an al-qur'an yana sa a samu cikin al-mujrimina shi ka Allah yake inna al mujrimina muntaqimu mu masu ukuba ne ga masu laifi kada duk mutumin da yake al-qur'ani mai laifi ne a wurin Allah Allah ka kare mu na uku akwai alƙawarin Allah ba zai shirye shi ba saboda haka yasa ni san alqur'ani musiba har abada mutum ba zai shiri ba duk wanda za a karanta mai alkur'ani ya dauke kansa to shi da shari'a sun yi ban kwana wannan ma yana cikin suratul kafi aya 57 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه صلى الله عليه إنا جعلنا على قلوبهم أكنا أن يفقهوا kaga mai laifi Allah yana cewa babu wanda ya zalunci kamar mutumin da zukira bi ayati rabbi za a tunatar da shi ayoyin alqur'ani fa a'rada anha amma sai kau da kai to sai Allah ya ce wa nasiya ma qadama li dahu ya man kusan da hannu su gabatar to me za a mar an masa wa'azi ka kau da kai sai Allah ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinna Allah zai rufe zukatan an yafqahu ba za su taba fahimtar alkur'ani ba wa fi azanihim waqaran Allah ya sanya wani nauyi a kunnuwarsu sai Allah ya ce ma annabi Muhammad in wa in tad'uhum ila al-huda da za ta kira su zuwa ga shari'a falan yahtadu idan abada ba za su taba shiriwa ba har abada inji Allah laifin kawai an karanta alkur'ani ka kau da kai haka kenan alkur'ani yana da haɗari a karanta shi ka kau da kai sannan ka ki aiki da shi wanda shi sa Allah ya ce wanda sai ma kaddama da daidau? mutum ya manta duk laifin da hanyoyin hannu suka aikata an tunatar da shi bai bari ba to saboda haka yasa na hudu Allah yake ta mutumin da za a tunatar da shi alqur'ani yayi watsi da shi Allah ya bada misalin sa da kaman jaki wannan ya zo a cikin suratul muddathir daga aya ta 49 zuwa aya ta 51 Allah yake fama lahum an tazkirati mu'ridin me yaka idan an an musu wa'azi sai su bijire su kauda kai Allah yake me yasa haka yake faruwa kaga da Allah ya faɗa sai yake ka annahum humurum mustanfira haka ne ko Allah yake ce yanda ka san jakuna sai suka zama kamar jakuna waɗanda sun sun zabura farrat min kaswara ko waɗanda suka guje mazakuna kaga Allah yana kamanta mutumin da za a karanta masa alqur'ani ya ki aiki da shi sai Allah ya kamanta rayuwarsa da jakuna kamar jaki ne wanda za a za a tsoratar da shi amma sai ya tsammaci halakar duniya ce ba ma ta lahira ba kaga wannan ya nuna cewar halakar da take gaban mutumin da yake alkur'ani ba ma halaka ce ta duniya kawai ba yana kaiwa ga halakar wannan mutumin a lahira to sannan Allah abu na biyar Allah maɗaukaki ya hukunta rayuwar kunci ga mutum duk mutumin da zai ki alqur'ani ba wai ana magana kan kafirai kaɗai ba ana nufin duk mutumin da yake alqur'ani to Allah ya masa alƙawarin zai shiga rayuwa na kunci a rayuwarsa wannan ya tabbata cikin alqur'ani saboda cewar Allah subhanahu wa ta'ala a suratu taha Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka kaga nan ma magana ne akan al-i'rab wadannan ayoyin gaba ɗayan su in ka duba zaka ga kalmar al-i'rab ta fito a cikin su kamar yadda muke magana akan ita wannan aya ta 13 ta suratu fussilat fa in a'rabu kaga yana magana ne akan al-i'rab to babu makawa duk mutumin da ya bijire na alqur'ani ya kauda kai gare shi to wannan mutumin zai samu rayuwa na kunci kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar fa inna lahu ma'ishatan banka sai Allah yake wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma za mu tada shi a kiyama yana makahu me yace a gaba qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah dan me kisa ka tada ni ina makahu a duniya ko ina gani sai Allah yake kadalika atatka ayatuna ayoyinmu sun zo gare ka kaga kenan ka san alqur'ani ko an karanta maka shi me ya faru da kai fa nasita har sai ka watsar sai Allah ya ce wa kazalika al-yawma tunsa to kai ma a yau za a watsar da kai yanda ka watsar da alqur'ani sai Allah ya watsar da kai in ka duba tafsiri tafsirin waɗannan ayoyin na suratu qaha dan misali tafsirin ibnu kathir abinda ibnu kathir ya ce wato yanda ka watsar fa inna lahu ma'ishatan banta yani fi dunya mutum zai samu kuncin rayuwa a nan duniya me Allah yake nufi da kuncin rayuwa ga wanda yake alqur'ani sai ibn kasir yace fala qumani na talahu na ɗaya ba zai taba samun nutsuwa ba kaga babban azaba ce na biyu walan shiraha li sadrihi kirjinsa ba zai samu waraka ba saboda ka zaka samu kirjinsa kullum a kunci yake sai ibn kasir yace bal sadruhu bayyiqun harajun kirjin kullum daɗa matsewa yake yana takura me yasa li dalalihi saboda bacewa da yake duk mutumin da ya bar alqur'ani ya bace sai ibnu kasir ce, kuma karka dauka wai wannan yana samun talaka ne wa in kana ama zahiruhu duk yanda zahirin wannan mutumin ya nuna maka yana jin daɗi yace wa labisa ma sha'a duk yanda mutum yake saka tufafin da ya ga dama saboda dukiya don haka zai sa tufafi mai tsada wa akala ma sha'a duk yanda ta kai ga mutum yana cin abin da ya ga dama saboda yana da arziki wa sakana haifu sha'a ibnu kasir yake duk yanda mutum ya zauna a gidan da ya ga dama so waɗannan dama suke nuna mutum ya samu walwala sai ibnu kasir yace fa inna qalbahu zuciyarsa ma lam yafrus ila al-yaqin wal huda tunda babu alqur'ani a ciki fa huwa fi qalatin wa wannan mutumin yana cikin takaici yana cikin fargaba yana cikin razana yana cikin tsoro kai in ka ganshi kana kana ganin kai wannan ya samu duniya ya huta amma shi a zuciyarsa cikin azaba yake da ka san azaba da yake wallahi da kai fatan ka mutu a wannan talaucin da kake cikinsa. sa ibnu kasir yace fala ya yazalu fi ribatin yataraddad hakanan kuma ba zai gushe ba wannan kokwanto wannan shakka tana cikin zuciyarsa sai ce fa haza min zamkin ma'isha wannan kuncin rayuwar da Allah ya alkawari da duk wanda ba shi ba alkur'ani kenan kuma ka dubi duk wanda aka ce ma mai kuɗi ne a duniya wanda ake ganin ai ya samu wadata babu wanda ya kai shi waɗannan da ake ganin dukkan su kafirai ne ka duba za ka ga rayuwarsu a takaice yake hmm. babu wani abin sha'awa saboda wannan maganar ta Allah alkawari ne ne dalili saboda sun bar alkur'ani saboda haka yace kuma yana daga cikin almaishatu banki bi annahu haram Allah ya hada mutum da sana'ar haram ya zama to sana'ar kama babu mai tsafta hanyar samun abincin kama bai da tsafta war rizqul idan ma arziki ka samu zaka ga arzikin ba shi da amfani ne dalili saboda babu tsarki a cikin wannan arzikin yace dalilin sa kuwa saboda mutum makomarsa na kabari ba za ta yi kyau ba yana mutuwa kabari kuma sai ya matsi shi to idan ka duba tafsirin Muhammadu Amin Shafi'i wanda yana mujallal na hudu shafi na 595 abwaul bayan Muhammadu Amin Shafi'i yace innal ma'ishata banki fil aya ai wannan rayuwar kunci da Allah ya alkawari ga wanda yake alqur'ani ana nufin azabul qabri azaban kabari kuma ya dace ya ce ya dace li'annan ma'ishata banki yace wa babu furqi fi isnadin jayyidin ya kawo misali da bayanin ibnu kasir wanda ibnu kasir ya yi a tafsirin nasa muhammadu al-amin shaykiti yace to ai abinda ibnu kasir ya nuna wanda kuma ya kawo labarai wanda suna da isnadi ingantacce ibnu kasir ya nuna kuncin nan da Allah ya alkawari ba daga duniya kadai bane saboda ka sai yace wala yunafi dalika shumulul ma'ishati dhawfi li ma'ishati dunya kaga kenan ya nuna wannan rayuwa na kunci zai samu zai samu rayuwar mutum ne a duniya wa ta'amil bari'i wa sakuni haka nan ya samu mutum a kwanciyar kabari sannan kuma ya samu mutum a tsayuwar hisabi da makomansa na wutar jahannama saboda ka sai ce fata kunu ma'ishatahu bankan fi duniya wal barzafi wal akhira wal iyadu billah ita saboda ka rayuwar kuncin karka dauka daga duniya ne kadai za ta samu mutum a duniya ta same shi a rayuwar barzako shine kwanciyar kabari kuma ta samu mutum a tsayuwar da za a yi a filin hisabi wato rayuwar lafiya da ibn kasir yace wa yukamalu an yakuna al-murad annahu yuhsharu aw yub'ath ila an-nari da Allah ce zai da shi yana makafu to ba mamaki ba wai makantan ido kadai ba har ma da basira a'mal basari wal basirati aidan kaga kenan mutum zai tashi a lahira makantan ido sannan akwai makantan basira sai ke ai akwai wata ayar da take nuna haka wannan ayar ita ce ta 67 ta suratul isra da Allah yake wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'awahum jahannam kullama sabat zidnahum sayyi'a kaga ya nuna cewa bayan za a tada mutum yana makafu kuma sannan za a tada shi ba shi da basira wannan abu shida kenan na bakwai don mutumin da ke kyara qur'ani to Allah ba zai sassauta ma rayuwarsa ba kullum tsanani ne tsananin gobe zai fi yau tsananin jibi ya fi na gobe a tashi ta har mutuwa mutum babu shaka duk mutumin da zai kaurace ma alkur'ani to kuncin rayuwa ya daina ma tunanin ya rabu da shi a zai dinga yi har zuwa mutuwar wannan mutum ta ina za ka samu hujja suratul jini aya ta goma sha bakwai Allah ya ce wa man yu'rid an dhikri rabbih yaslukhu azaban sa'adan Allah zai shigar da kai azaba mai hauhawa azabar ba tsayawa suke ba idan azabar jiya idan za a gwada ta da na yau za ka ga ba ta kai na yau ba azabar yau ba za ta kai na gobe ba azabar gobe ba za ta kai na jibi ba Wani shi ake nufi da yaslukhu azaban sa'ada don haka za ka ga rayuwar mutum daɗa lalacewa take ba ta gyaruwa idan ka ga matsala ta shigo maka ka roƙi Allah ya gagara kuma abun yana daɗa ɗaurewa don Allah ka koma ga alƙur'ani duk mutumin da ya dawo ga alƙur'ani ya dawo ga Allah kuma da izinin Allah zai ga sauƙin Allah to ba wai an ce ka dawo da alƙur'ani ka sa gardawa su sauke maka ba ka dawo ka karanta alƙur'ani babu na takwas wanda Allah ya alkawari ga mutumin da ya kaurace ma alqur'ani Allah zai hada ka da shedani ai abin da yasa ba ka san alqur'ani saboda ba ka san gaskiya ne ko to sai Allah ya gama ka da wani shedanin da ba zai bakka ka shiryu ba har mutuwa tunda ba ka san alqur'ani ai alqur'ani shine abokin zaman musulmi gaba daya alqur'ani shi ya kamata ya zama a tunaninka a koda yaushe a zuciyarka a koda yaushe abin kwatance gare ka a rayuwa ai shi yasa aka bar mana alqur'ani saboda ya zama mu jagora gare ya zama igiya ce gare mu da muka rike mai hada mu da Allah in mutum ya saka alqur'ani sai ba abin da yake bukata sai shedani Allah ya alƙawarin wannan wanda yana suratul zuhruf aya ta 36 ya ce عن da wa man ya يعش يتعامى يتغافل يعرض kaga dai al-i'rab din shi yake fassarawa wanda ya fi jirema. zikirin mai rahama shine alqur'ani nuqayyiq lahu shaytana sai mu hada shi da wani shaytan fa huwa lahu qarinun wanda zai zama abokin rayuwarsa kud da kud saboda haka zai ta rayuwa da wannan shedanin idan mace ce a haɗa ta da miji shedani idan miji ne a haɗa shi da mata shedaniya idan aboki ne a haɗa shi da aboki shedani wannan babu ranar rabuwa shi ta Allah ce fa huwa lahu qarin yana nan abin matsalewa gare shi ba dare ba rana suna tare sannan kuma ba abin da suke banda sabon Allah in ka dawo suratul nisa'i aya ta 38 Allah yake wa man yakun shaytanu lahu qarinan fasa a karina ai wanda aka ce ma shedan shine abokinsa ke to abotaka ta yi muni in ji Allah duk wanda zai zai zama shedan shine abokinsa wannan babu shakka abotar ba kai kyau ranar da kuma za ku haɗu da Allah ba da kai da shedanin tun da dama zaman da aka yi ba na kwarai ba ne to Allah ya bayyana mana a suratul zukhruf da an tashi a gaban Allah abokin nakan da ya raba ka da Allah abinda za ka ce ya laita baini wa bainaka bu'dan mashriqain fa bi'sal qarir ina ma tsakani na da kai tazara ta kai tsakanin gabas da yamma duk mutumin da bai yi abokin kwarai ba wallahi sai yayi wannan nadama a ranar tashi kiya dole ne za ka yi za ka gwammaci tazarar da ke tsakaninka da wannan abokin kamar tsakanin gabas da yamma ne kamar mafitar rana da mabuyanta shi ne Allah ce fa bi salqarin tir da mutumin da ya samu abokin banza wanda ya makale masa ba abin da ya amfani shi da shi banda halaka a rayuwar shi Allah ka kare mu sai na tara duk mutumin da ya ji alƙur'ani sai ya yi nadama a ranar tashin kiyama wannan ya zo a suratul furqan aya 27 zuwa 29 Allah ce wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi ranar da azzalimi zai ci jiyata ya kudu ya laita ni ta fasu ma'ar rasul sabila ga ranar mutum zai fara nadama ya aka yi ma na bi tafarkin da ba na manzon Allah ba ya aka yi saboda ranar kiyama mutum zai tashi da basira hankalinsa raɗau ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila kai to ina ma bar rike wani shine aboki na ba me abokin ya mar sai ce laqad afallani an zikri saboda ya rubuta da alqur'an kaji magana don a azzikir shine alqur'ani laqad afallani an zikri ya batar da ni ya raba da alqur'ani ba da ni bayan alqur'ani ya zo gare ni sai Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani fadula to aka shedan ma yake wofin da adam shedan sai ya sa ka zama wawa mara hankali ka aikata abun da kai ga kanka in ka tuna ka san cewa wannan abin mai hankali ba zai yi shi ba babu wanda ke sa dan adam ya wannan banda shida sai na karshe duk mutumin da ya ƙi alƙur'ani to ba zai samu cetonsa ba a ranar tashin kiyama wanda kaga wannan ya wata hadisin manzon Allah yana sahihu muslim babu fadli qira'atul qur'an hadithin abu umama al-bahili manzo Allah yake ikra'ul qur'an ku rika karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawm al shafi'an li ashabihi saboda alqur'ani zai zo a kiyama yana ceton ma'abotansa haka kenan ba kai da ka gaya ba alqur'ani yana zuwa ya kanka dama ka karanta shi ko a'a ba mamaki ma gidanka ba ma alqur'ani duk wannan Allah zai sanar da shi wanda ke karanta alqur'ani shine mutumin da alqur'ani yake cetonsa saboda kaga Allah ya tabbatar mana hanyoyin ceto masu yawa to babu shakka daga cikin ingantattun hanyoyin ceto alkur'ani zai ceto har ma manzo Allah ke cewa da suratul baqara da suratul ali imran kaga ba ma alkur'ani gaba ɗayan ba wasu ma surorin alkur'ani za su yi ceto ga mai karatun amma anan abin da ya kamata mu sani kafin mu ci gaba da tafsiri wai shin aurace ma alkur'ani yana zuwa ta yaya wanda shi ne abin da ya kamata mu sai to wannan tambayar ma an yi ta ga ulama ummati na da'ima za ka gani a fatawar lajina mujalla na shafi na 68 an hukumi hajjar alkur'an aurace ma alkur'ani da ya tabbata yana da hukubobi da yawa wanda sun kai guda goma shin yaya sa yake zama shi ne malamai suka ba da amsa yana zuwa ta sifofi guda bakwai ya kamata mu sani al'insanu kad al qur'an na daya fala yu'minu bi mataki na farko na kaurace ma alqur'ani shine ba kama yadda da shi ba to wannan shine matakin mutanen makka Allah ya samu gani kaga ba su ma yarda da alqur'ani ba yasa Allah yake fa in idan sun kauda kai ba su yarda da alqur'ani ba fa kul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa samud kaga ai su ma yarda da alqur'ani ba don haka matakin farko na kin alqur'ani shine ba ma yi imani da shi ba na biyu fa la yasma'uhu kai imani da shi amma ba ka sauraro yanzu za ka samu akwai mutumin da ya haddace waƙoƙi sun fi ɗari amma wallahi da za ka sa shi a gaba daga daga alamtara zuwa nasi wanda ya karanta musu shi ba alamtara zuwa nasi da zai iya yi shi amma waka duk inda iya yake daga Najeriya zuwa na kasar waje wata wake ya haddace ce Ba akwai ranakin da zai ce kura Allah ka tare mu daga wannan ranar dama za ka samu musulmi ya yarda da alkur'ani ba kamar mutanen masa din ba amma ba ya ma sauraro bai sauraro in na da za ka sa karatun alkur'ani ba ma ba baki zai kama saboda tun na Allah ya maka lamar wani shaidani wannan shaidani zai ce kai barcinka ya fi ka sauraro wannan to sannan na uku la yusbi ilayhi akwai wanda ya yi imani da alkur'ani yana sauraron alkur'ani amma kuma baya la'akari da ma'anar alkur'ani saboda ka zaka ga wani iyakan abin da yake karatu ne saboda ka bai ma san fassaran ba bai damu kuma da ya sani ba ba shakka abu ne mai kyau ka karanta alkur'ani abu ne mai kyau ka saurari alkur'ani amma kuma ka fahimci alkur'ani fahimtar alkur'ani yana nuna ta ba ma littafin muhimmanci wannan dalili ke sa dan mutum da iya larabci ba sai nemo fassarar hausa fassarar turanci yaren da duk zai sawwaka gare ka ka fahimci sakon Allah idan dai wannan fassarar ya samu shaida da cewar fassarar ta inganta to yana taimakawa wajen wato samar da fahimtar alkur'ani ga mutum don ba lalle bane zama to ka fahimci alkur'ani ta hanya guda kaga yana gwada ka damu da ka san me sakon Allah to duk mutum da bai damu da sanin wannan din ba ya kaurace ma alqur'ani na hudu kad yu'minu bihi ana samun mutumin da ya yarda da alqur'ani walakin la ya'lamuhu amma baya neman ilimin sa baya karbaya koyo kaga koyon alqur'ani ba ganin daman sa bane ya kamata ka sani ba ganin dama bane saboda yana da hadari duk mutumin da yake koyon alkur'ani to yana jawo makansa waɗannan abubuwa da muka kirga kaga kenan ba za ka ce eh, sunna ce misali a'a ya kamata ka koyi karatun alkur'ani saboda addini ba a yi shi da ka kuma in ka sallah da alkur'ani ake yin ta ya kamata ko da ka san alqur'ani kuma ka san ma'anarta to saboda kai ka da suke cewa mutumin da yayi imani da alkur'ani amma baya koyon alkur'ani shi ma ya kaurace ma alkur'ani sai na biyar wa qad yata'allamuhu wa la yatluhu akwai mutumin da ya yarda da alqur'ani musulmi ne kenan ya koyi karatun alqur'ani ya iya har ma ya san fassara da ma'anan alqur'ani amma wallahi sai shekara bai karanta sura ɗaya ba ana samu malami ne ma za ka samu har karantarwa yana yi amma rabon shi da ya buɗe alkur'ani ya karanta sura ɗaya an shekara wallahi ana samu shi ya sa malamai suke cewa qad yata'allamuhu wa la yatluhu ya iya alqur'ani amma bai karatu saboda haka shi yana ganin tunda ma ya ya haddace alqur'ani ya ba ma sai ya karanta ba bari ma ya zauna kawai shi kenan kuma ba haka bane na shida wa qad yatluhu wa la yatadabbaru tana yiwuwa ka yadda da alqur'ani kana karanta alqur'ani amma ba ruwanka da tadabburi ba ta la'akari da ma'anar alkur'ani sai ce na bakwai wa kar ya hafazu tadabbur tana yiwuwa ya yi imani da alkur'ani ya koyi karatun alkur'ani ya iya ya san ma'anar alkur'ani kaga yake barkalla ko to sai dai kuma akwai abu daya la ya amalu bihi aikinsa bai dace da alkur'anin ba to kaga nan shi ma ya bar alkur'ani wato ba za ta zama fasira daga alkawarin da Allah ya yi na horon mutumin da ya kawo da shi na alkur'ani ba sai ka guje ma waɗannan abubuwan gaba ɗaya su saboda in ma kana da ilimi ba ba ka gama ba dole ai alkur'ani ya ɗauki halin da haram ba ka tabbata inda aka ce halal ne kana iya ƙoƙarin halartawa idan aka ce haram ne kana ƙoƙarin harantawa, duk idan da kake karanta alkur'ani ka ringa hararowa ka ringa kwatanta rayuwarka da abin da ka karanta inda ka biya bambanta ka tsaya haka manzon Allah yake idan annabi yana karanta alqur'ani idan ya iso inda yake buƙatar ayi addu'a ina ne yake buƙatar addu'a ka karanta ga aikin mutanen banza kuma kai da kake karatun aikin ka ya dace da mutanen banza a dai kamata ka wuce sai ka tsaya a wannan gaban sai ka daga hannu ka roƙi Allah Allah ka gyara min halaye Allah ka gafarta min kulai dalilin tilawar da kake rahmar Allah sai ta sauka rayuwarka haka manzo Allah yake tilawarka. idan manzo Allah yana karatu ya iso inda ake bukatar istighfari manzo Allah sai ya tsaya ya nemi gafara idan manzo Allah yana karatu ya iso inda ake roƙon rahama ake magana game da rahamar Allah manzo Allah sai ya tsaya sai ya roƙi rahamar Allah kaga kenan na bukatar ka riga aiki da alqur'ani sannan duk inda ake bukatar Eh, eh, koyi da wani wani hali wanda alkur'ani ke karantarwa a samu kayi kokari ta wajen wannan yake to ko da ma wato mutum ya ce ma alkur'ani yana tabbata ta rashin amfani da alkur'ani din ta wajen jinyar ka don akwai mutumin da babu ruwansa ya fi dogaro da magungunan asibiti don haka bai damu da karanta alkur'ani a matsayin magani ba to shi ko alkur'ani ana amfani da shi a matsayin magani ta yaya A yi kaji mazan Allah bai kwanta ya bacci sai ya karanta falaki na sai kulhuwa ya shafa jikinsa ai shi ne al-istishfa'u bil ƙura'an wannan ba raka ba ce. cututtuka da yawa sai ka rabu da su ba tare da makagalista ba saboda me yarda da maganar Allah kuma akwai albarka a cikin addu'o'i da muke to zama duk inda ake bukatar mutum ya yi la'akari da wata magana ta Allah ya zama to yi wannan la'akari babu shakka mutum zai tsira daga waɗannan abubuwa guda goma waɗanda masana suka ce Allah ta tabaraka ta'ala yana hukuma ga ɗan adam saboda kaurace mu kaga kin ya zama dole gare mu mu farka to shine eh mu dawo da tafsiri lokacin da mutu bin rabi'a lokacin da ya zo ya a wancan riwaya da muka yi da annabi ya karanta wancan aya ya toshe bakin manzo Allah ya ce ayi hakuri to amma riwaya ta biyu ba anan ne ya tsaya da Allah madaukake ya bada wannan gargadi Allah yake fa in a'rabu fa qul anzartukum sa'iqatan la sa'iqati adin wa samud idan sun kauda kai ga alqur'ani to kace ina muku gargadin wata tsawa tana kama da tsawa da ta hallaka samu adawa da samu dawa to sai Allah ya bayyana idan ma idan ma mutanen makka ba su san abin da ya faru da samu dawa da adawan ba to ga bayani haka ne duk da جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون wato Allah yake bayani idan ma mutanen maka ba san abin da ya faru da adawa da samudawa ba sallah yake ko iska asmur rusul lokacin da manzanni suka je musu min baina ajihum min khalfihim ta gaban su da bayan su wannan ya nuna cewar ba annabi ɗaya Allah ya kama ku ba manzanni Allah ya dinga turawa manzanni wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo me ya kafin manzannin Allah ta abu duni Allah ka bauta ma kowa face Allah kalu kaji amsar da adawa da dawa suke cewa law sha'a rabbuna inda Allah ya so ya mu bauta mar la anzala malaikatan da malaiku zai saukar yaya zai kawo wasu mutane waɗanda muke ganin mun fi asali ko mun fi dukiya ko mun fi su kyau fa inna bima sun bihi kafir da aka mu dai mun kafirce mu sakon da ka zo da shi tare nan manzannin da suka zo da waɗannan sakonni samudawa da adawa sun yi bijire musu sun karyata me yake a gaba فأما عاد إيه، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون الله سيفار بياني game da yake fa amma adu fa takbaru fil ardi bi ghairi al-haqqi adawa sun yi girman kai a doron kasa kuma ba su da dalili ba su da hujja kaga Allah yake ba su da hujja ba mamaki kai girman kai mai hujja amma sun girman kan da masu kai Allah yake ba mu ma dalili saboda me suna ganin suna da ƙarfi domin Allah bai halicci dan adam mai karfin su ba saboda haka sai rashin hankalin nasu har yake suke cewa wa qalu man ashaddu minna quwwa wa yafi mu karfi har ya kai ga suna faɗin haka wato mutanen da akwai kangararru ba na wasa ba wa ya kai mu karfi shin sai Allah ya tambaya awalan ya rubu yanzu ba sa gani annan ladhi khalaqahum allan da ya halicce su إن أولم يروا أن إن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة باطو غني شيوا Allah da ya halice su ya fi su tsananin karfi ai biyan da ka kai ga ƙarfi wanda ya yi ka ya fi ka ƙarfi saboda shi ya shirya abin da ba kada ba za a haɗa ƙarfin ka da nashi ba sai Allah ya ce wa kanu bi ayatina yajhaduna kun sun kasance suna gardama game da ayoyin kaga kenan ba wancan korafin ba ba girman san ba don Allah ya girga mana laifukan sa a wannan aya fa amma adun fasabbaru fil ardi bighairi al-haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa to da Allah ya gama gaba ɗaya sai faɗi na uku wa kanu bi ayatina yashhadu laifi uku Allah ya girga na daya girman kai Allah ya raba mu da shi na biyu cika baki saboda kai fa a rayuwarka karka yadda ka zo ne cika baki cika bakin nan yana zuwa ta bakin naka ko yana zuwa ta aikinka saboda akwai abin da ba za ka faɗa da baki ba amma aikinka ya nuna to ka kiyaye duk abin da zai iya sa ka cika baki ko kuma ka aikata abin da mutane za su ganin kai mutum ne mai alfahari to da ka suna gwada Allah ya ba ku karfi wannan ai ni'ima ce babu shakka kamar Allah ya ba ka dukiya ni'ima ce to amma bai kamata wannan ni'imar da Allah ya ba ka ya zama ko kana cika baki da ita ba to a ƙarshe dai sai Allah ya faɗi laifin nasu mafi girma wa kanu bi ayatina yajhadu gardama game da ayoyin Allah me yake da gardama a karanta alqur'ani ce kariya ne ko su ga alqur'ani din idan aka yi kabi suratul zariyat da Allah ya tashi magana ba sun ce suna da karfi ba Allah ya ce to shi da ya halicce su ba sa ganin ya fi su karfi a suratu zariyat yace inna allaha huwa ar-razzaqu sai yace dhul quwwatil matin Allah fa mai yawan azastawa kuma Allah mai ƙarfi ne mai karfin mace da Allah ya ƙara da kalmar al wanda al shi kansa wata siffa ce mai zaman kanta na Allah don haka yasa ake cewa in ana maganar karfi ba a kwatantawa da na Allah duk da cewa laika ka mislihi shay amma kaga Allah ya bada misali anan ana bada misali ne don daukakan Allah shi sa ke cewa wallahi al-masalul a'la misali mafi daukaka yana dacewa da Allah kaga Allah da kansa yake awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa kaga an bada misali don ka gane karfin Allah ya kuma kowa wanda ya fi ta bayanin ibn qayyim da a kafansa kamar da zasu saliki juzi na farko shafi na 28 yace fa ulima annal qawiyya min asma'iki saboda wannan ayat ayata sun suka ta suratul zariyat sai malamai suka gane cewa ashe daga cikin sunayen Allah akwai al-qawiyyu shi sa aka ce zulquwwati domin zulquwwati yana dacewa da ma'anan al-qawiyyu yake min asma'ihi wa a littafin nuniya da yake magana game da karfin Allah saboda wannan misali da Allah ya bayar akan adawa za ka gani a baitocin da ya rera ya ce wa huwa al-qawiyyu lahu al-quwwa jam'an ta'ala rabbu dhil akwani wal asmani wa huwa al-qawiyyu bi quwwatin hiya wasfuhu wa alayka yaqdiru ya akas sultani wa yana cewa Allah shine mai karfi idan ana maganar karfin Allah lahu al-quwwa jam'an ta'ala duk inda ƙarfi yake to na Allah ne ƙarfin ma da ka gani a duniya nashi shi ya samar da shi to bare ka kwatanta da nashi ƙarfin na zatinsa jami'in kai duniya ce rabu zil akwani wal azmani kuma shi ƙarfin Allah ba a lokaci guda bane saboda kaga shi ɗan adam idan yana yaro ana ita mai ƙarfi ne in ya fara ɗan tufa to zaka ga shi da kansa ya nuna wa duniya ba mai ƙarfin ba ne don zai tunkuya duk ƙarfin sa zai fiya za a kai lokacin da tafiyar ma ba za ta yi ba ta ya nemo sanda saboda kafafun ba za su ɗauke shi ba to shi Allah fa sai ce rabbu zil atwani wal azmani ƙarfin Allah ai duk wata ƙasa Allah shi ya samar da ita duk wata al'umma Allah shi ya samar da ita kowane zamani tun farkon duniya Allah shi ya shirya shi to kaga kenan ƙarfin Allah ba za a kwatanta yin kowa ba sai yace wa huwa al-qawiyyu bi quwwatin hiya wasfuhu Allah shine mai ƙarfi. wanda karfin yana cikin sifofinsa yace idan ba ka gane ba wa alayka ya kadu ya aka sultan ce kai sarki inji ibnu kayyim yace hadda kai sarki iko yana da iko in Allah yana da iko a kanka wato duk inda kake ganin kana da karfin mulki to Allah madaukaki ya fi ka ne Allah ya ce ma ya ce ma yi ma'adawa. Fa'arasalla يمرح ريحا صرصرا في أيام حسات لنضيقهم في أيام حسات لنضيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخذ وهم لا ينصرون sai ka dubi yadda Allah ya hallaka adawa Allah ke fara sannan alaihim rihan sai muka aika musu iska shi dama Allah yana maganin mutum da abin da ya dace da shi ba suna ganin suna da karfi ba ba akwai abin da rashin karfi ya kai iska har ma kana shekansa ga bai da karfi yi ko to sai Allah ya kawo musu iska da ba ta da karfi ita wannan iska Allah ya kira ta sarfara kalmar asarfa ta samu fassara biyu kamar yadda wani masanin larabci da ake kira imam yaqub bin ishaq ibn sikiti ya faɗa Allah ya rahama yace rihun sarsarun a fihi qawlan wannan iskar da Allah ya kira ta sarsa ta samu fasara bi a larabci afluha sararun min sirri wa huwa al-bardu na daya idan aka ce rihan sarsaran Allah ya aika musu iska mai sanyi Allah ya aika musu iska mai sanyi wannan kalma ta asirru da larabci tana daukan ma'anan albardu sai da biyu mina sarra idan aka ce asarra ma'anan ta abbajja ƙara saboda ka idan Allah ya ce ya hallaka su da iska sarsaran yana nufin ya hallaka su da iska mai ƙara to kaga fassara guda biyu ne idan aka ce ma asarfar albardu ko a ce ma asarfar shine abbabja wanda malaman tafsiri ba shakka zaka ga sun tsaya ma wannan saboda ka abin da zai gwada maka misali shine da Allah yake ba da labarin matar annabi Ibrahim a suratul zariyat lokacin da mala'iku suka zo gina annabi Ibrahim sai suka masa albishir za ka samu haihuwa suna faɗa sai Allah Allah ya ba mu labari yake fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin sai ga matar Annabi Ibrahim ta zo tana ƙara kaga kenan mata sun zamanin farko suna da rauni wannan ƙarar da ta yi saboda ta tsufa ba ta haihu ba sai ga shi ana cewa za ta haihu shine ta daka ihu wannan ihu shine ake nufi da shi sarrafi abinda zai gwada maka ma ta kiɗi ne fa sakkat wajhaha sai tana marin fuskanta tana ihu tana marin fuskanta tana kuma faɗin magana da ke nuna bata ma yadda ba qalat ajudun ake ta ci haba ya za ku faɗi wannan magana tsohuwa ta tsufa tsoko kuma ba karya wanda dama ba ta ma haihuwar babu ma haihuwar gare ta ya za a yi ku cewa za ta haihu ka duba gidan annabi ibrahim saboda haka ita mata suna da rauni kuma ko a gidan wani malami ne don haka dole sai an sa lura kaga abin da take fada take cewa ya za a yi hakan ya faru ba masu da haka da yake ɗabi'a ce ta ta halitta mala'iku ya zama ko suna suna sassauta mata saboda hankalin nan da ya tashi kuma abin da ya sa masa wadatar saboda fare ciki don haka yasa ake amfani da wannan ayar misali don a nuna masa fassaran asarratu yana ɗaukan ma'anar abbabjatu don da ake fa akbalatin ra'atuhu fi sarratin ya'ni fi gwabjatin wannan ita ce fasarar malaman tafsiri kuma in ka dubi da tafar buga kamar lisanul arab haka da aka samu yana mujallar takwas shafi na 225 a wata aya Allah madaukaki ya ce fa amma azun fa uri ko birihin sarsarin da Allah ya ce sarsarin sai ya ce atiya وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية لكن في الآتية ميكتر إياها هذا كينا ita wannan guguwar da Allah ya kama adawa na ɗaya akwai sanyi na biyu akwai ƙara sannan na uku akwai tsananin gudu saboda ka yanzu inda za ka duba wannan iska har yanzu tana nan har yanzu tana nan tana ta'adi ga masu ƙarfi saboda duk wanda yake gare yana da ƙarfi, sai Allah ya tura ma in ka lura babu inda guguwa take ta aji kamar amurka saboda duniya babu mai cika baki da karfi irinsa to sai zama to wannan musibar na faruwa da ita kar ka ɗauka bana ne kadai ko bara baɗi ma sai ya zo masu saboda abin ya zama ɗabi'a Allah ya ya saukar ko ba su kadai ba in ka koma gabacin duniya yankin China kuma suna da nasu da ake kira typhoon wannan iskar Allah ya kira ta atiya mutajawizatul haddi mai wuce iyaka ne saboda haka sai Allah ya ce safarha alayhim sab'a layalin Allah ya sake wannan guguwa akan adawa sai da aka samu yini bakwai wa samaniyata ayyamin da dare takwas Allah ya ce ne ake nufi da al-husuma mutataliya a jere ba kakkautawa ba kamar yadda ke faruwa a zamanin yau ba idan aka ce ga guguwa ta fada ma amurka ce da safe ne zaka ji bayan awa biyu uku ta bari wannan guguwar da Allah ya tura ma adawa saboda ya nuna maka azaba ce ta musamman sai da ta samu yini takwas yini bakwai da kuma dare takwas bayan an gama sallah ke fasara alƙawma fiha hasara kajin da Allah ya fara ya sai kaga mutanen ga suna a kwakwance in ji Allah sai kira su alƙauma dan zai nuna abin tausayi sai ga mutanen a kwakwance sai Allah ya ka annahum a'jazu jazu khawiya yanda ka san kututturen dabino da yadda aka tayar wato duk Allah yana baka misalin karfinsa da na ya zo daya sai ya sake tambaya ma a ƙarshe ce haɓa halkara lahum min bakiya ko ka ga ragowar adawa a doron ƙasa a yau a yan gama saboda ka yi sa hallakar da Allah ya adawa mata da yara manya da ƙanana maza da mata yara da manya haka Allah ya halaka su Allah ka kare mu daga ka shi yasa al-Imam Sa'di inda zaka dubi tafsirin da yayi littafin tafsirul Karim Rahman yana juzu na takwas shafin ɗari bakwai da arba'in da ɗaya ya ce ai abinda Allah yake faɗa fa anna ba da alaƙihim gawayyakin adawa bayan Allah ya hallaka su inda za ka je ƙasar mislu juzu'in naklil kawi. za ka gani ne a kakkaye kamar manyan itatuwan dabino wanda ya zama suna rarike allazi iktala'at rihu fa saqata 'ala al-ard saboda ina ka samu kamar bishiya ta dabino wanda kwari sun tsorari ke ta mun ana samun bishiya da zaka samu kwari sun cinye tsakiyar babu komai sai fanko to idan guguwa ta zo tana harfar da shi wannan guguwar da ta harfar da waɗannan kututturai na dabino yake in ka zo sai ka ga mutanen kamar haka za ka ga kato ya kai kato amma gashi a kwance iska ta gama ci shine sai al-imam sa'di yace fa ma ahwana al-khalqi ala Allah idza aqaw amrahu me yafi yake cewa mai yafi wulakancin halitta idan ta saba ma Allah mahalicinka idan Allah ya tashi fada da kai wallahi ba za ka kai labari ba Allah ka sani wannan iskar ita ce Allah madaukake ba mu labarin ta suratul ahqaf domin iskar fannan na ta ya wuce misali Allah yake tudammiru kulla shay'in duk abin da ya zo gabanta za ta murkushe shi in ji Allah wannan iska bi amri rabbiha ita ma ba karfin ta bane saboda umarnin Allah idan ka dawo suratul fajr aya ta zan ku Allah yake fa sabba alaihim rabbuka sauka azabi sai Allah ya zuba muku wata dorinar azaba kaga wannan guguwar ita ce dorinar azabar Allah ba zama kai sa Allah ya yi maganin adawa saboda me ya tura manzanni akai akai akan me Allah ta abudu illallah wannan kalmar ya zama to ba su santa sai Allah ya kushe sai mu je ga da me yake wa amma samud fa hadaynahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadhatuhum sa'iqatu al-'adab فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون الله مدوك يتي وأما صمود توك وصمود داوى هذا أن بينا مكة تاور دا الله يهلك هذا واد إتا وسيكون قاوة دا الله يهلك ثمود واد إتا الله يتي تو ثمود فهديناه من شريعة سوء فاستحبوا العمى على الهدى sai suka fi son makanta akan shari'a sun fi son makanta akan shari'a in kadin mutum kawa na ibn taimiyya. ta mujalla na kuma sha shafi na ɗari saba'in da biyu ya ce abinda Allah yake nufi bayyana lahu mun musu iya bayani wa na hu mun shiryar da su ga abubuwan da Allah yake so ga abubuwan da Allah baya so wa dalalna mun ba su dalilai a kan cewar babu shakka akwai Allah kuma shi ya turo waɗannan manzanni ya ce a mutu biyayya amma duk da haka falam ya ta duba su shiri ba shi ta Allah ya ce fa'adai na hun fasa abul ama alal huda to tun da sun fi son makanta akan shari'a sai Allah ya ce fa'afa zaskun sa'ikatul azabil hun sai tsawar azaba ta wulatanci ta kama su bi ma kanu ya tuhu saboda abin da suka aikata kaga abin da ka aikata shi ke zama sababin halakar ka Allah ya samu gani saboda kai sa mutane su da kansu suke jawo makawunan su halaka mutane duk inda da ga halaka ta zo to ka daina duba cewar Allah ya aiko ta kurun azabar da Allah yake wa mutum yana yi masa ne jinsin laifinsa saboda ko za ka iya gane kuranka don haka yasa idan ka ga musibar ta faɗa maka ta ka dubi yanayin musibar za ka ga yanayin sakaci da mutane suka yi inda ko za su yi gyara to za ka ga Allah ya kawar da wannan musiba to waɗannan Allah ya halaka su ne saboda abin da suka aikata ibn da jawiya haka nan yi bayani a littafin bada'iul fawaid a mujallal na shafi 271 mai Allah madaukaki ya ce game da samudawa. Walar jahilar lalina a آمنوا وكانوا يتقون ونسينا الذين آمنوا من خيرة إيمان وكانوا الله kaga abubuwa guda biyun da Allah ba cewa yayi ya tseratar da muminai kadai ba sai da ya aiki na biyu wa kanu kaga bayan ka yi imani sai ka yi aiki idan kana son ka samu tsirar Allah duk wanda ke so ya tsira daga azabar Allah to ya haɗa abu biyu da imani da aiki shi ne abin da Allah ke na jai allazi na amanu mun tsirata da waɗanda suka yi imani wa kanu ya tafi kuma sun kasance suna kiyaye dokokin Allah kada wannan ya nuna al'iman ta kula ya fi don kayan imani shi kadai wallahi bai isa ba ka ce ni musulmi ne babana ma musulmi ne kakana ma ta'ala abinda Allah yake wa kanu yattaqun la budda min imanin wa taqwa dole a samu tsoron Allah tare da imani kafin imani zai zai fafi saboda kai idan kana son ka tsira daga fushin Allah na duniya da kuma lahira to babu makawa dole ne sai ka sai ka yi gaskanta alqur'ani duk magana da Allah maka ya kawo bayan ka gaskanta alqur'ani sannan kuma ka tabbata kana aiki da abin da alkur'ani ya karanta to mutum zai tsira daga fushin Allah a ranar tashin jama'a Allah ku samu tsira me Allah yake gaba ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أعطقنا الله الذي أعطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصار أموالكم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين وقيضنا لهم قرناء لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغاوا فيه لعلكم تغلبون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تفوز به بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعلك الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك